da ya sake ba mu dama muka dawo domin ce gaba da wannan karatu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin bayani game da abin da ya shafi alqanuti satin da ya gabata mun bayani game da alqanutin da ya shafi annazila wanda ana wannan alqanuti ne a cikin salloli guda biyar gaba daya kuma ana yin sa ne bayan an taso daga ruku'i kamin aje zuwa sajida a wannan lokacin ake yin sa mun kai karshen sa yau za mu tashi inda ake bayani kuma alkunutu fil witr alkanuti cikin witri shi kuma witri wato sallolin dare kenan bayan mutum ya yi sallarsa ta shafa ya ƙari to zai yi witri to anan ma kuma akwai alkanutin da ake yi a wannan gurin wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqnutu fi rak'ati al-witr annabi yana kunuti a rak'al witri a yana amma wani lokaci ba kullum ba wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i yakan sanya shi kame ruku'i shi kuma ya sha bamban da wancan da ake yi na annazila shi ana yi ne bayan an taso daga ruku'i amma wannan na ana yin sa ne kamin ruku'i bayan mutu ya sallolin sa na dare ya kai raka ta karshe ta witri zai ruhe daga reta ya karatun alkur'ani ya kari kami ya yi ruku'i to sai ya wannan alkunotin da ya kumshi addu'o'in da ke zama alkhairi a gare shi da ke zama alkhairi ga al'ummarsa to sai wa'annan addu'o'in na alkanutin bayan ya kammala su to sannan sai kabbara yayi ruku'i sannan ya ci gaba da sallarsa har ya kammala ta wannan shi ake nufi da alqunut fil witr da ake a cikin witri wa allama al ibn ali radiyallahu ta'ala anhu an yaqula idza faraga min qira'atihi fil witr annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa jikansa alhassan ibn ali radiyallahu ta'ala anhu ya koya masa irin addu'ar da zai yi a cikin wannan alkanuti na witiri bayan ya ƙare karatunsa na witiri kami ya yi ruku'i annabi ya ce sai ka ce Allahumma ne fi man hadaita wa ne fi man afaita wa ne fi man tawallaita wa barik ne fi ma afaita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita تباركت ربنا ja minka illa ilaika. Wannan ita ce addu'a ta witiri ko kuma ta تا ga witiri. wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya ma masoyinsa jikansa dan Ali bin Abi Talib Husaini kenan annabi sallallahu Hassan kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kace Allahumma adini fi man hadaita ya Allah ka shirya ni cikin waɗanda ka shiryar wanda ya fada cikin waɗanda Allah ya shirya ya shiri ba duka abin da mutum zai a rayuwarsa ta duniya bai shigo cikin shiryayyu ba iya tafewa iya hasara kinan duk abin da ka samu duniya idan baka samu shirya ba to baka samu komai ba duk abin da ka rasa idan ka samu shirya to ka samu komai ya Allah ka shirya mu yace kai wannan addu'a cikin witri ba ka kammala karatu kamin rukoyi kace ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar wa afini fi man afaita ya Allah ka bani lafiya cikin wa'anda ka ba lafiya bada lafiya cikin wa'anda ka ba lafiya ya kumshi lafiyar jiki ya kumshi lafiyar aljihu kamar yadda Hausawa ke cewa kenan ya kumshi lafiya ta yadda zaka samu lafiya a jikinka baka da wani rashin lafiya ya kumshi ka samu wadata a hannunka yadda ba za ka shiga cikin hannun damuwa ba ya kumshi afiya da zai dukkan wata matsalar da za ta fuskance ka ko da wani abun tsoro ne wanda za ka ji tsoro a wajen iyalinka ko wanda za ka ji tsoro a wajen karan kanka ko wani tsoron da zai shafi wajen dukiyarka duka afiya ya shigo ciki don tana cikin alkalimatun jami'a kalimomin da suka kunshi ma'anoni masu yawa kalima ɗaya ce amma ta ɗauki ma'anoni masu yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi amfani da su a wajen addu'o'insa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an ba shi balaga an ba shi fasaha yakan yi amfani da wannan ko da a magana ta yau da kullum sallallahu alaihi wasallam yanzu na afiya idan zaka dauke ta tana da matukar faɗi kwarai da gaske ma'ana tana da faɗi kwarai da gaske domin kaga rashin lafiya na jikinka ko wani irin rashin lafiya ya shigo a wannan bangare bangaren rashin lafiyar ido rashin lafiyar ciki rashin lafiyar kafa rashin lafiyar bai rashin kowace rashin lafiya ya shigo cikin wannan haka abin da ya shafi abin da ya shafi bangaren rashin tattalin arzikinka talaucinka ya shigo duk matsalolin da kake fama da shi da talauci ya shigo ciki haka kuma abin da ya shafi abubuwan da suka shafi matsalolinka tsakaninka da mutanenka kana da sabani da wani kana da sabani da wani kana da sabani da wani to kace duk Allah warkar da kai daga wannan eh, ya shafi tsoro kana jin tsoron ka kyan fashi da makami su kawo mahari a gidanka kana jin tsoron kada ka fita kan hanya yan fashi da makami su tarbe ka kana jin tsoron kada ka bar gidanka wani wani katu ya hauro ma a gidanka kana jin tsoro kada wani ya zo ya cuta ma 'ya'yanka ko ya cuta ma iyalanka matanka ko ya cuta ma wani masoyinka duka wannan in ka ce afiya duk ya shafi su duka kai addu'a Allah ya fitar da kai daga cikin duk wata matsala wata walla ne sai man tawallaita ya Allah ka jibince ni cikin waɗanda zaka jibinta wato kula da ni cikin waɗanda kake kulawa da su wa barik li fi ma ataita ya Allah kai min albarka ga abin da ka bani in ka bani dukiya Allah ka bani albarka ga wannan dukiyar domin ba samun dukiya ba ta yi albarka yana yiwa kana da dukiya mai yawa kana da karfin tattalin arziki amma kuma ba dukiyar ba ta da albarka to albarka ake bukata ko da kaɗan ne in tana da albarka ta fi mai yawa mara albarka Ka yi addu'a Allah shi baka albarka ga abun da duk baka sawa'un dukiya ce sawa'un lafiya ne ko lafiya akwai mai albarka akwai mara albarka domin akwai wanda ke yana da lafiyarsa lafiyayye ne amma kuma bai wa Allah ibada da wannan lafiyar ba ta da albarka sai ya je ya fashi da makami da wannan lafiyar tasa ya je ya saba ma Allah da wannan lafiyar tasa ya je ya yi zina da wannan lafiyar tasa ya je ya dauki karuwa a je hotel yana da lafiyar sai je ya yi zina kaga wannan lafiyar tasa ta bashi mi ta zama bata da albarka amma mutumin da Allah ya ba albarka ga lafiyar da ya bashi to shine zai amfani da wannan lafiyar a wajen ibada ga Allah a wajen tsare dokokin Allah wa qini sharraba ma qabaita ya Allah ka kare ni daga sharri abun da ka hukunta idan ka hukuncin wanda ke iya zama mai muni ga al'umma ya Allah ka tsallakar da ni Allah ka watkar da ni Allah ka fitar da ni fa innaka taqbi wa la yuqda alayka domin kai Allah kai ne ke hukunci ba wanda ya sai hukunta ka Allah zai yi hukunci amma baka hukunta Allah duk duniya ba wanda ba a hukuntawa amma Allah shi haka yake bai a hukunta shi amma shi zai hukunci shi zai hukunta kowa ya hukunta sarki ya hukunta shugaba ya hukunta shugaban kasa da gwamna ya hukunta attajiri ya hukunta talaka ya hukumta mace ya hukumta namiji ya hukumta mai karfi ya hukumta mara karfi ya hukumta mai lafiya ya hukumta mara lafiya ya hukumta mai gaskiya ya hukumta mara gaskiya duka hukunci ne Allah yana iya hawan kowa da kowa amma shi Allah fa shi Allah ba wanda ya isa yi hukunci a kansa ba wanda ya isa yi hukunci akan Allah fa innaka taqbi wala yuqba alayka wa innahu la yadhillu man walaita duk wanda ka rike al'amarinsa ka jibinci al'amarinsa kake kulawa da shi baya kaskanta baya tozarta duniya da lahira wani duk Allah ka kula da shi to shi ke kenan baya tozarta baya kaskanta duk duniya har a ce ba a son ka in Allah na son ka an gama duk duniya a ce ana son ka in Allah bai son ka gaba ɗaya an gama duk duniya har a ce za a azurta ka idan Allah bai azurta ka ba za ka yi arziki ba duk duniya a ce ba a son ka yi arziki idan Allah ya so ka yi arzikin kuma za ka yi arzikin wannan shine yake karantar da mu mu koma ma Allah shi ke karantar da mu mu rike Allah domin Allah shi a kowa shi a komai saboda ka Allah shi ne wanda duk ya rika ya kula da shi to ba yadda za a yi kaskanta wala ya izu man adaita wanda kuma kai ƙiyayya da shi ba zai taba daukaka ba duniya da lahira ba zai taba daukaka ba duk wanda kai kakki ya Allah shi kuma ba zai taba daukaka ba to wannan ya nuna mana me ya nuna mana kenan mu rike Allah tabarakta rabbana wa ta'alaita ya Allah ka girma ya Allah ka ɗaukaka ya Allah ka yi albarka Allah dukkan albarkoki suna a hannunka dukkan ɗaukaka yana a hannunka la manja minka illa ilaika babu mafaka da gare ka sai zuwa gare ka wanda ke tsoronka zai kusance ka ba irin sabani ababen da ake tsoro a nan duniya ba idan kana tsoron zaki zaka gudu ka bashi guri ne amma shi Allah fa Allah idan kana tsoro ne sannan zaka kusance shi idan kana tsoro ne sannan zaka kusance shi idan ka guje masa to sannan zai kama ka ya Allah ka bamu ikon kusantar Allah ya Allah ka bamu ikon kusantar Allah to wannan alkanuti shine alkanutin da manzo Allah ya koya ma al-Hasan ibn Ali Hasan dan Aliyu bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma kuma jika manzo Allah masoyi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake masa haka zai faɗa a lokacin da ya yi karatunsa na witiri ya ƙare karatun kami ya yi kabbara ya yi ruku'i sai ya faɗi haka to ya nuna kenan wannan addu'a ce wadda ke girmama Allah ke nuna daraja Allah da girman Allah kuma ke nuna gabatar da bukatoci muhimman bukatoci zuwa ga Allah domin wa'annan bukatoci ne masu matukar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam shiriya samun lafiya a kowane bangare Allah jibinci al'amarinka Allah ya sanya ma dukkan abin da ka samu ya sa masa albarka hukuncin da Allah ya yi Allah ya kare ka daga mugun hukunci Allah ya sa a maka hukunci mai kyau kuma ka zo ka kammama ka kambama Allah ka girmama Allah bayan ka gabatar da wa'annan bukatocin ka nuna matsayinsa ka bashi matsayinsa da ayyaba kansa wannan addu'ar da aka koya ma Alhassan dan Aliyu na farko dai kaga masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam na biyu wannan addu'a ta kunshi abubuwa masu matukar muhimmanci ga duka abin da kake nema ya tsaya a wannan guri duk abin da kake nema ba zai wuce wannan ba saboda jawami ne duk abin da kaji kana bukata a nan cikin ka. yana yiwa kuɗi kake so yana yiwa mulki kake so yana yiwa lafiya kake so yana yiwa aure kake bukata dukkan wata bukatar da ke gare ka idan kai wannan addu'ar ta shafe ka saboda idan ka tsaya nan to kana da dahir domin daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya ma masoyinsa shi ko manzo Allah bai zaɓan ma masoyinsa sai abun da yafi sai mafificin al'amari to kaga in ka tsaya nan kai idan kuma kai wata addu'a wadda ba wannan ba kuma muna fata Allah mai girma da kai ya karba maka wannan addu'ar at-tashahhudul akhiru sai eh kuma tafiya ta karshe mala yace wajibu tashahhud wajibcin tafiya tafiya wajiba ce ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance bayan ya kammala wannan raka'ar tasa ta hudu to yakan zauna domin yayi tafiya tafiya ta karshe sallallahu alaihi wa sallam wa kana ya'muru yana bada umurni cikin wannan tafiya ta karshe bima mara bihi fil awwali irin umarnin da ya bayar a tafiyar farko tafiyar farko mun ji umarnin da ya bayar mun ji kuma sigogin wannan tafiyar kuma mun karanta su to nan ma irin su zaka yi wa yasna'u fihi kama ma kana yasna'u fil awwal yana aikatawa a wannan tafiya ta ƙarshe iri abin da ya aikata a waccan ta farko illa annahu kana yaqa'udu fihi mutawarrikan sai dai bambanci kawai shine a wannan ta ƙarshe yakan zauna ne zaman tawarrufi wato zama bisa ɗuwayyunsa yufdi bi warikihi al-yusra ila al-ardi kinyarsa ta hagu zai maishe ta ƙasa ɗuwanyarsa ta hagu zai kai ta ƙasa to idan ya zauna da eh, ita akan ƙasa sai fitar da ƙafarsa ta hagu ɓangaren ƙafarsa ta dama sai ya kwantar da ita a wannan gurin sai ya zauna bisa ɗuwayinsa sai kafarsa ta dama ita kuma sai ya kafa ta yatsunta na dibin gabas ko kuma ya azata bisa ga babban yatsa duk an ruwaito yana haka sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kawai bambanci waccan tafiya ta farko mun faɗa cewa yakan zauna ne bisa kafarsa ta hagu to amma yanzu wannan tafiya ta karshe ita kuma yakan zauna bisa tsuwayinsa ne kamar yadda muke bayani a hali yanzu illa annahu kana yaqadu fi mutawarrikan yufdi bi warqihi al-yusra ila al-ardi wa yukhriju qadamayhi min nahiyatin wahida sai hidda kafafuwansa gehe guda wannan tagu ya fishe ta gefen ta dama wa yaj'alu yusra ta fakhrihi wa saqihi sai wannan tahagun sai ya sanya ta karkashin cinyarsa da kuma saqsa wato ƙobrinsa tunna yanzu wannan ta dama ya kwantar da ita ya lonƙoso ta ga cinyarta ga kuma Eh, waton ƙorinsa suna haɗe guri ɗaya to sai wannan ta hagun sai ta fito daidai wannan gurin daidai cinya da kuma ƙwauri wayan sibul yumna shine sai ya kafa da dama wa ma farashaha da yawa ma yake shimfiɗa ta daman wani lokaci ya kafa ta sai ya zan yatsunta suna kafe suna dibi alƙibla wani lokaci kuma sai ya shimfiɗa wannan ta daman kenan sai su koma bisa ga babban yatsa ita kadai tana kwance sai aza wato ya shimfiɗa ta kasa yana haka sallallahu alaihi wasallam a hayyana wani lokaci wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahammalu alaiha yakan ɗauko tafinsa na hagu sai ya rike Guwarsa ta hagu ta kafarsa sai ya rike ya tahamalu alaiha sai damƙe ta sallallahu alaihi wasallam haka yake wa sanna fihi as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sunnanta cikin wannan tayyan bayan ka kare wa'ancan sigogin da muka karanta wa tunda mun ga ma duk yadda kai wa'ancan sigogin bayanin su shine nan ma salatin shi ma haka ne to kuma an sunnanta ma yin wannan salati anan kama sanna zalika fi tashahhudul awwal kamar yadda dai kasan an sunnanta ma yin salati a tafiyar farko to haka nan ma an sunnanta ma ka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad ba hunaka wannan duk ya riga ya gabata jan zikiru siyagil warida an bato wa'annan sigogin duk ya gabata fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam yadda ake wa manzo Allah salati mu ambace sashen baya to sai ka koma musu haka zaka yi mala yake wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai wajabcin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun ji an ce zaka yi to kuma wajibi ne ko ba wajibi ne ba to ma yace yayi ma wani tafi yace wajibcin sa wa kan sami'a sallallahu alaihi wa sallama rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid Allah ta'ala wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فقال أجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تؤدى Mare kawo mana wannan topic wanda yana da fahimtar cewa salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne kan lokacin da muka kawo wajen wancan salati na tafiya ta farko mu yi bayani cewa malamai sun yi sabani a kasancewa sa wajibi a cikin sallah ko ba wajibi ba an yi ittifakin cewa dole ne a rayuwarka sai kawa manzo Allah salati so daya musulmi so daya in kai ka dauke wannan wajibcin amma sauran an yi sabani wasu na ganin cewa wajibi ne a duk koci sallah sai kawa manzo Allah salati wasu na ganin cewa sunna da yake mai karfi bai kai wajibi ba to albani yana cikin masu ra'ayin cewa wajibi ne cewa wajibi ne sai kai addu'a har ya kawo hujjarsa ga ta kamar haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani bawa Allah yana addu'a a cikin sallah amma cikin addu'ar bai girmama Allah ba bai salati ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai dan take annabi yake ce masa ajila haza wannan yayi dogawa thumma da'ahu sai kira shi fa qala ya ce masa wali gairihi da ma wani wanda ba shi ba domin wannan karantarwa ba ta tsaya ga shi wannan mutumin shi kadai ba har mu ta shafa domin annabi wanda annabi ke ce masa idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah falyabda bi tahmidi rabbi azza wa jalla ya fara da godewa ubangijinsa mai girma da ɗaukaka idan zai addu'a wassana'i alaihi sannan ya yaba ma Allah summa yusalli sannan yayi salati bayan yayi godiya ga Allah watarwa kuma tace li yusalli yayi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga banzo Allah summa yad'u bima sha'a sannan yayi addu'a kenan farko yayi godiya ga Allah na biyu ya biyo ga salati na uku sai ya yi addu'a haka annabi ya koyar idan za ka yi addu'a a cikin sallah ko bayan ka kammala sallar za ka yi addu'a to ka tabbatar da ka gode ma Allah bayan ka gode ma Allah sai ka yi salati ga manzon Allah bayan ka yi salati ga manzon Allah sai ka yi addu'a ga dukkan bukatar da aka ka sai ka yi addu'a haka ake addu'a haka annabi yake ayi kuma haka ya bada umarni cewar annabi ya bada umarni ayi haka kamar yadda ya kama wannan hadisin shine albani ya kafa hujjar cewa to wajibi ne wajibi ne ayi wannan salati tunda kaga ya ce sai ka gode ma Allah kenan ka gode ma Allah sannan kai mi sai ka biyo da salati wannan kuma ya shafi lokacin da mutum ya kammala sallar sani wasu na ganin cewa ka ya sallame wasu na ganin cewa a'a baya ya sallame zai yi wannan wannan addu'ar bayan ya sallame ne tunda da wancan mun ji abin da za a yi an yi tafiya an yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kana da wata addu'a kai a wannan lokacin sannan yanzu ka sallame ka sallame kuma kana buƙatar kai addu'a to nan ma kuma sai kai haka irin kai wannan tahmidi ka gode ma Allah Ka yi salati sannan kai addu'a wa sami'a rajulan salli. ya ji wani mutum yana sallah fa majjada Allah shi kuma a cikin sallar ya girmama Allah wa hamidahu ya gode ma Allah wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawa manzo Allah salati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa ud'u tujab wasal toda yace karoka za a biya maka karoka za a baka abin da karoka karoka eh, za a baka kai addu'a za a biya maka to sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna me ya nuna kenan shi wannan ya bi mataki na addu'a wanda za a karba masa wancan bai bi mataki ba shi yasa annabi ya koya masa amma wannan ya riga ya bi matakin ya yi salati ga manzo Allah ya girmama Allah sannan kuma eh, ya ya yi addu'a to shi yasa annabi ke ce masa yi addu'a kai tsaye Allah zai biya maka bayan ya ji shi ya yi tahmidi ya gode ma Allah ya karmama Allah ya girmama Allah ya biyo ya yi salati sai annabi yake cewa to ka roƙa Allah zai biya maka kai addu'a Allah zai karba maka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ya nuna mana ni, ya nuna mana lalle idan za ka yi addu'a ana buƙatar ka girmama Allah ka kamba ma Allah sannan ka yi salati ga manzo Allah sannan ka yi addu'a ana cikin dalilan da zai sa a karbi addu'arka to wannan hadisan sune Muhammad Nasiru Albani ya kafa hujja cewa wajibi ne a yi salati a cikin sallah idan za a yi addu'a wasu kuma na gani cewa eh lalle wannan dai matsayi ne na cewa lalle yana taimaka ma a karɓa maka addu'arka amma kuma ko da baka yi haka baka yi addu'a Allah na iya karɓa maka ko baka yi wannan yabo ga Allah ba baka yi salati ba ka yi addu'a Allah yakan iya karɓa ma da shi Allah amma da wayannan matakai suna daga cikin da ke taimakawa a karɓa ma dinnan ya Allah ka ba mu ikon bin wayannan matakan wujubul isti'azati min arba'in qabla ad-du'a kin kuma mutum ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi da ababe guda hudu kami yayi addu'a wato akwai wasu ababe guda hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a akan su Allah ya kare shi wanda kuma ya bada umurni mu ma mu yi addu'a Allah ya kare mu daga wa'annan ababin to malin ya dauke su cewa wajibi ne kai mu wannan addu'ar a cikin sallah wajibi ne a tafiyarka ta karshe ka roki Allah ya tsare ka daga wa'annan ababen guda hudu kamin ka sallami wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu albani yake cewa manzo Allah ya kasance yana cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhudi idan ɗayan ku ya kammala tahiyya al-akhir tafiyar ƙarshe falyasta'is billahi ya roki Allah ya tsare shi mi 40 daga ababe guda hudu ya kulu sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ya Allah ka kare ni daga azabar jahannama kenan na ɗaya kenan wa min azabil qabri ya Allah ka kare ni daga azabar kabari kaga biyu kenan wa min fitnatil mahya wal mamati da fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa kaga guda hudu guda uku kenan wa min sharri fitnatil masihi dajjal sannan kuma ka kare ni daga sharrin fitinar masihu dajjal summa yad'u li nafsihi bima badalahu sannan sai wa kansa addu'ar da yake so bayan ya kammala wadda addu'a to duk wata addu'ar da agare ka yanzu da kake bukatar kai kuma to sai kuma kai sallallahu alaihi wa sallama kenan ana bukatar ka roki Allah kare ka daga wa'annan ababen guda hudu kamin kai addu'ar da ta shafe ka wa'annan ababen guda hudu idan Allah kare ka to dukkan alkhairi ka same shi dukkan alkhairi domin na farko kaga ka ce Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam Allah ka kare ni ka azabar jahannama duka abinda Allah zai kare ka da shi bai kai wuta jahannama ba duk abinda Allah zai kare ka ka fada cikinsa to bai kai ya kare ka daga fadawa wuta jahannama ba duk abin da ya kare ka yanzu za a yi accident Dab za ta zo ta buje wasu mutane kuma za ta tattaka su za ta yi kace-kace da naman su wannan in kai addu'a Allah kare ka daga wannan addu'a addu'a ce mai matukar muhimmanci kuri da gaske to amma kuma ai ba ta kai kariyar da Allah zai kare ka daga shiga wuta ba domin wanda wannan yayi wannan accident ya mutu ya je shiga aljanna shi zai daɗi ma yake ji sai ga an raba shi da wahalar duniya ya je ya shiga aljanna to amma mutumin da ya ya rayu bai samu wannan accident ba amma da ya mutu sai aka sa shi wuta jahannama ai kaga shi ba ta yi mai da kyau ba ta zo mai da daɗi ba to kenan ba wani abin da za a kare ka a duniyan nan wanda ya kai kariya daga shiga jahannama to kaga sai ka roki Allah kare ka daga shiga jahannama kace Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannama na ɗaya kenan sai ka sake cewa wa min azabil qabri da kuma azabar kabari don akwai azabar jahannama akwai azabar kabari azabar kabari shine rayuwar da mutane za su yi bayan sun bar duniya kamin a yi tashin kiyama wannan zaman da za a yi cikin kabari wanda ya shiga kabari wanda ma bai shiga kabarin ba wannan dai rayuwar matsayin shi kabari ne take gare shi sawa'un kuraye suka ci shi sawa'un gobara ta yayi ba a samu damar yi masa jana'iza ba sawa'un cikin teku ya fada ko ina dai inda ya riga ya bar duniyan nan to wannan rayuwa ana ce mata hayatul barzakhiyya to wannan rayuwar akwai ni'ima a cikinta ga mutumin kirki akwai bala'i da azaba a cikinta ga mugu mutum ya Allah ka kare mu to sai ka addu'a Allah kare ka daga wannan bala'i sai ka saka cewa min fitnatil mahya wal mamat da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa duk bata wuce matsalolin rayuwa ba matsalolin da adam ke fuskanta na rayuwa kila na rashin lafiya kila na haɗurra kila na talauci kila na tashi hankali to duka wa'annan ka ce a kare ka na rayuwa haka almamad tashi hankali na tashin kiyama tashi hankali na wajen siradi tashi hankali na wajen matsayin da zaka fadawa a cikinsa sadda ake bada takardu ko ka fada cikin da za a ba takardu da hannun dama ko ka fada da za a ba takardu da hannun su na hagu wannan duk musiba ne duk fitina ne kace duk Allah kare ka daga wannan sannan kace wa min sharri fitnatil masihid dajjal daga sharrin fitnatil masihud dajjal masihud dajjal shine na karshe abin da kan roka a wannan addu'ar kuma shi kuma an san masihud dajjal yana zuwa ne karshen duniya lokacin da yake zuwa zai zo ya rinka shiga cikin mutane yana batar da mutane yana ba su arziki mai dimbin yawa yana ba su dukiya yana cewa ga aljanna yana cewa ga wuta in ka bi shi sai ka samu aljannan in baka bi shi kuma sai ka samu wuta sai ce ma ga wuta kenan zai zo da wuta zai zo da aljanna sai ce ma in ka bi shi shiga aljanna in ka ki shiga wuta a wannan lokacin in kan masa biyayya ka shiga aljanna za ka tarar da wannan aljannar tashi ita ce wuta idan kuma baka yi masa biyayya ba ka je ka ɗauki wancan ɓangare ka ce ba za ka yi masa ba ka je ka shiga wutar to wuta za ka same ta aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yayi zagaya duniya ya yi ɓarna cikin duniya ya raba duniya da addini ya raba su da Allah ya raba su da manzon Allah to daga nan sai waɗanda Allah ya kare wannan su kuma Allah zai kare su kuma kamar yadda hadisi ya nuna Allah zai kare Makka Allah zai kare Madina ba zai samu shigar su ba to wannan shine Masihu Dajjal din nan ba to bayan kuma ka yi wannan addu'a Allah kare ka daga sharrin sa to sai kuma ka yi addu'a ki nafsihi bima badalahu yawa kansa addu'a ga duk abin da ya ga dama zai addu'a nan wa kana sallallahu alaihi wa sallama yad'u bihi fi tashahudihi yana wannan addu'a a cikin tafiyarsa sallallahu alaihi wasallama yana wannan addu'a a cikin tafiyarsa wa kana yu'allimuhu as-sahaba radiyallahu anhum kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana koya masa bansa wannan addu'a Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wa min sharri fitnatil masihi dajjal annabi yana koya ma al'ummarsa sahabbansa yana koya musu wannan addu'ar kamar yadda yake koya musu wata sura cikin alkur'ani kenan yana ba wannan addu'a muhimmanci matukar muhimmanci kamar yadda yake ba qur'ani muhimmanci sallallahu alaihi wa sallama wannan ya nuna muna matukar muhimmancin wannan addu'a ya kamata kowa ya kiyaye da shi ya rinka wannan addu'a a lokacin da ya kammala sallar kamin ya sallami ya roƙan ma kansa Allah kare shi daga wannan idan kuma baka samu yin wannan baka sallame bayan ka sallame ma za ka iya yin wannan addu'ar ka roƙan ma kanka addu'a ga wa'annan ababe Allah kare ka daga su addu'a qabla salami wa anwa'u addu'o'in da ake kame a sallame da kuma nau'ukan sa wanda mun ji wancan isti'aza yanzu kuma ka an ce bayan ka isti'aza kana da damar kai addu'a da kaga dama to ga wasu addu'o'in da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nau'ukan su kamar da ya kama nau'ukan tahiya ya kama nau'ukan salati to har addu'ar ma ga nau'ukan su wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi annabi yana addu'a a cikin sallarsa bi adayatin mutanawwi'a addu'o'i daban-daban taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokaci yayi wannan wani lokaci kuma sai yayi wannan kamar da yadda zo a wajen tafiya da kuma salati yadda ya gabata wa aqarra adiyatan ukhra kuma akwai su addu'o'in da yaji daga sahabbai wannan sun ka karanta ya jiya ya tabbata da su yace su ci gaba da yi wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha'a ya ba mai sallah dama ya zaɓi addu'ar da yake so cikin su ya zaɓa yayi wa haka hiya ga wasu kamar haka Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min fitnatil ma'ya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal maghrami wannan tayi kama da waccan da muka karanta dazu gab da sallamewa kamin ka sallame wato addu'a da zaka yi isti'aza kamin ka cigaba da addu'o'i kaga wannan tana kusa da ita domin duk guda ne roƙon Allah subhanahu wataala Allah kare ka daga azabar kabari roƙon Allah ya kare ka daga fitatul masihid dajjal roƙon Allah ya kare ka daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa sai dai an yi takadimi da ta'khiri ne kawai sannan kuma roƙon Allah ya kare ka daga al-ma'asam wato aikin da ke zama sabon Allah Allah eh, ya kare ka daga sabon Allah domin sabon Allah wani shi'umi ne Allah ya kare ka da fadawa cikin shi'umci na sabon Allah akwai wanda ke sabon Allah ya yi yayi ya bari amma kuma ya kasa shi'umi ne to Allah ka roƙe shi ya kare ka daga wannan in kana wannan addu'a Allah zai kare ka daga dukkan wani sabon Allah ka wuta ta niyyar ka kai addu'a kuma ka ɗaukan makanka za ka bari Allah zai taimake ka sai ka bari amma a lokacin da ya zama ba kai kyakkyawar niyya ba ba kai kuma himma ba ka ɗauki himma ba to yana yiwuwa ka kasa barin sabon Allah sabon Allah bala'i ne sabon Allah musiba ce to kana roƙo Allah kare ka daga wani al-ma'asam Allah wal maghrab da bashi bashi ma musiba ne bashi ma bala'i ne idan ana biyar ka bashi hankalinka ba zai kwanta ba ba za ka kwanta ka ji daɗi ba ba za ka yi rayuwa ta yi daɗi ba saboda mi saboda bashin zai rinka zauna ma a zuciya kullum kana tunawa wani na biya ta kaza wani na biya ta kaza kuma ka rega ka leka ko ina ba inda za ka samu damar ka biya wannan bashi hankalin ka zai tashi kwarai da gaske to wannan musiba ce ya Allah ka kare mu daga bashi bashi musiba ce bashi bala'in ya Allah ka wadata mu ka raba mu da bashi wannan shine addu'ar da za ka yi kuma kaga wannan addu'a tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske wannan abubuwan duk an ka kare ka da su to ka samu rabo kwarai da gaske saboda kai irin wannan addu'o'in da annabi ke koyarwa yana da kyau musulman mu irin ka kulawa da su a bar wasa da su saboda suna kare mu daga dukkan wasu matsalolin da muke fuskanta za su kare mu za su kare al'ummar mu za su kare mu na kasar mu sai nau'i na biyu wannan shine na farko Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du kace ya Allah ina roƙonka sharri abunda ni aikata da ma sharri abunda ba aikata ba har yanzu amma za aikata kenan miyagun ayyukan mu Allah ka kare ka domin mugu aiki yana iya jawo ma sharri zai iya jawo ma bala'i to ya Allah ka kare daga wannan wanda ba aikata ba amma za aikata anan gaba shi ma Allah ka kare ni wannan kuma kaga duk addu'a ce mai matukar muhimmanci sai nau'i na uku Allahumma hasibni hisaban yasira kaga gajeruwa ce Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka min hisabi mai sauki a ran tashin kiyama domin hisabi mai sauki a ran tashin kiyama shine wato zai sa ka shiga aljanna kai tsaye lokacin da aka zo ana binciken mutane a zo a tuntubi wani ya yi aiki kaza a kira shi a tabbatar ka aikata eh ga wani ka aikata eh gani a bididdigi duk wanda aka sa sai an iske inda ya laifi to amma wanda aka ba hisaban yasiran to shi al'ardun ne za a yi masa kawai za a tuhe asiri ne kawai tuha mai asiri za a yi an san kai an shi kenan sa kyale a ce wuce ka wani lokaci kuma sai a kira shi tsakani ne da Allah ba wanda ya sani Allah ce kai kaza ce nayi kai kaza na yace to tuna na tuwa ma asiri can duniya na yahe ma to nan ma duniya na yahe maka je shiga aljanna to na shine hisaban yasira wanda muke fata ayi muna amma ba wanda bai da laifi amma irin wannan hisabi shine kowane musulmi ke nema wannan shine ita ce addu'a ta uku Allahumma hasibni hisaban yasira sai addu'a ta hudu Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika ala al-khalq ahini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نئيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقضي وأسألك الربا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النذر إلى وجهك واسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مدرة ولا فتنة مذلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة محتدين ونحن نقول أدعاء شيء ما يتعون غزكي أمان دا مفسراتا إذا الله ياسا كاك وقرين كاد شيء تولي الله الحمد إذا مكما كاكاسا توقع ديو أنشان كما سوكي اللهم بعلمك الغيب ya Allah iliminka shi ke da gaibi kai ke da ilimin gaibi ina roƙonka saboda iliminka na gaibin da ke gare ka wa ka alal khalqi da kuma kasancewar ka kai ke da iko akan halitta gaba ɗaya kafi karfin kowa ni ma alimta alhayata khairan li ka raya ni matukar ka san wannan rayuwar da zan ci gaba da yi alkhairi ne gare ni a nan duniya ta alkhairi ne gare ni a lahirata matukar ka san hakan to Allah ka ci gaba da raya ni ka bani rayuwa wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran li ya Allah ka karɓi rayuwata idan ka san karɓar rayuwar yanzu shi ne ya fi zama alkhairi kila yanzu ina ka alkhairi ina aikata aiko alkhairi a nan gaba kila zan iya lalacewa in kasa aikata aiko alkhairi to kaga gwamma in rasu tun yanzu tun ban kai wancan gurin ba ko abin da ya kamanci haka to kaga in ka san da hakan to ya Allah ka karɓi rayuwata ya yi hini sauki Allahumma ya Allah was'aluka khashiyataka fil ghaibi wash shahada ina roƙonka tsoronka a lokacin da a gaibi da halarci kenan lokacin da nake ni kadai da lokacin da nake cikin jama'a ya Allah ina roƙonka tsoron domin akwai tsoron da mutum zaka ga zai nuna shi mai tsoron Allah ne shi bawan Allah ne a cikin jama'a amma in ya keɓance shi kadai to akwai matsala bai nuna tsoron Allah a wannan gudun to shi na kake roƙon Allah ya sa ka mai tsoron Allah lokacin da kana tare da mutane ya sa ka mai tsoron Allah a lokacin da kake kai kadai was'aluka kalimatal haq ina roƙonka kalimar gaskiya wata ruwa tace was'aluka kalimatal hukm ina roƙonka waton eh, waton kalimar da ke ɗauke da hukunci na adalci wal abli ko adalci fil ghabri war riba lokacin da ina cikin hushi ko lokacin da ina cikin yarda ya zama hukunci na dai adalci ne ba na kada in yi rashin adalci lokacin da ni hasala was'aluka al qasda fil faqr wal gina ina roƙonka takaitawa a wajen talauci da kuma wadata kenan ya zan ba na faifayewa a wajen talauci ba na faifayewa a wajen wadata kenan anan ya zan ina takaitawa bisa ga abin da Allah ya bani ina samun wadata lokacin da ka wadata ni ina samun wadata zuci lokacin da samu talauci ba zan samu rashin wadata zuci ba a lokacin da nake da talauci ko lokacin da nake wadata domin wadata kammalallar wadata ita ce wadata zuci duka lokacin da Allah bai baka wadatar zuci ba to ko da ya baka wadatar kuɗi to wannan lokaci har yanzu kana da matsala a waje wadatar ka wadata ita ce mi wadatar zuci ya Allah ina roƙo ka bani wadatar zuci a lokacin da ina cikin talauci ka bani wadatar zuci a lokacin da ina cikin wadata was'aluka naiman la yabidu ina roƙonka ni'imar da baya ƙarewa was'aluka qurrata ainin la tanfad ina roƙonka abin da ke natsar da idona wanda baya karewa kenan Allah ka bani abin da idanuna ke buƙatar gani in kalla Allah ka bani abin da nake so ya tabbata wanda zai kwantar min da hankali ya natsar da ni wala tanqadi kuma baya karewa baya yankewa kada ya na samu dan wadata ta yankin na samu kwanciyar hankali ya yanke a ka tabbatar mini da kwanciyar hankali na abadan har abada ka tabbatar mini da wadata na har abada wasalukar riba ba da alƙaba ina roƙonka yarda bayan ka hukunci idan ka zartar min da wani hukunci in yadda da wannan hukunci Allah ina roƙonka yarda da wannan hukuncin da ka zartar domin yadda da hukuncin Allah kuma tauhidi ne ya Allah ina roƙonka duk hukuncin da ka yi kenan in yadda da shi was'aluka bardal aishi badal al-mauti ina roƙonka sanyin rayuwa bayan an mutu ina roƙonka in samu sanyin rayuwa bayan ka karɓi rayuwata in huta Allah ka bamu wannan was'aluka ladzata nazar ila wajhika ina roƙonka ya Allah ka bani jin daɗin kallon fuskarka ya Allah kenan ka bani jin daɗin kallonka domin kallon Allah a ran tashin kiyama ya hima aljannan ni'ima kamar yadda malamai suka ambata ya nuna kenan a ran tashin kiyama mutane za su ga Allah wannan shine malaman suna suka ittifaki a kansa cewa lalle ne ran tashin kiyama za a ga Allah wannan gani Allah ni'ima ce wannan gani Allah jin daɗi ne to wannan shi yasa kake riko Allah ya baka ikon gani Allah ran tashin kiyama a nan duniya ba a gani Allah amma lahira za a gane shi was'aluka shauqa ila liqa'ika ina roƙonka in kama shauki zuwa gamuwa da kai domin akwai wanda baya son gamuwa da Allah akwai wanda ke son gamuwa da Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya muna cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man karya liqa Allah karya Allah liqa wanda ke son gamuwa da Allah shi ma Allah yana son gamuwa da shi wanda ke kyamar gamuwa da Allah shi ma Allah yana kyamar gamuwa da shi kenan in baka son gamuwa da Allah Allah baya son gamuwa da kai idan kana son gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da kai to wannan shine eh wannan kenan sai ka kama roƙo Allah ya baka shauki na gamuwa da Allah kenan ka so gamuwa da Allah idan ka so gamuwa da Allah kaga shi Allah sai ya soka fi gairi barra mudirra ba tare da wani ciwo mai cutarwa ba kenan ina son gamuwa da kai ba tare da wani bala'i ka azumi ko wanda ke hatsuwa. Allah zai turo ma ciwo ko wani rashin lafiya mai tsanani to wani lokacin sai kama gurin da ya mutu to ba irin wannan nake gurin ba a'a lafiya ta kalau amma ina fatar gamuwa da kai to wannan ana so ka wala fitnatil mudilla ba kuma da wata fitina wadda ke batarwa domin akwai mutumin da Allah zai turo ma wata fitina wannan fitina ta zama dalilin bacewarsa don akwai wanda Allah zai turo ma rashin lafiya sai ka jira cewa tabbi yanzu Allah baka ga wanda zaka azo ma rashin lafiya ba sai ni Allah baya so na tunai azumin to daga nan kuma sai ya kafirce mu Allah ma gaba daya ya Allah ka kare mu daga irin wannan fitina Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka kawata mu da kawa irin na imani dukkan kawan da dan adam zai kawatu da shi kawa ne amma kawan da yafi kowace kawa rike kawar imani ya zan kana da imani mutumin da ya samu babban mota ya yi kawa mutumin da ya samu babban gida ya yi kawa wanda ya samu manya-manyan kaya ya sawo ya yi kawa wanda ya samu kuɗi ya yi kawa amma kawan da ya wuce kowane kawa shine mi shine kawan imani a ce wani mai imani kuma imani ya tabbata zuciyarsa har ya gamu da ubangijinsa waje alnahu datan muhtadin ya Allah ka sanya mu shiryayyu masu shiryarwa ya Allah ka sanya mu shiryayyu wa'anda ke shiryar da al'umma wannan ita ce addu'ar da kai ita ce ta hudu addu'in da ake yi a cikin sallah kamin ka sallami kuma wannan da muke karantawa cewa bayan sallah ba laifi ne ba idan ka yi su kuma bayan ka sallami domin duk addu'a ne na alkhairi wa allama sallallahu alaihi wasallam abubakar ne siddiq radiyallahu anhu an yaqula annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma abubakar siddiq ya fada kenan addu'a ta wadde ya koya ma abubakar masoyinsa sallallahu alaihi wasallam yana cewa kace اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك warhamni innaka antal ghafurur rahim annabi ya koya ma masoyinsa sahabinsa abubakar siddiqun da ya wuce kowa in ba annabi Allah ba yana cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran yace abubakar ka ce ya Allah na zalunci kaina zalunci kuma mai dimbin yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ba mai yafi zunubi in ba kai ba Fasir li Allah ka gafarta mini maghfiratan min indika gafara daga wajenka warhamni Allah kai min rahama innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai rahama kuma Allah kai ne mai gafara wani addu'a addu'a ce wadda ke da matukar muhimmanci domin addu'a ce wadda ke bukatar bawan Allah ya roki Allah ya yi mai zunubin dukan bawan da ya samu Allah ya yi mai zunubin ya samu komai domin da dama wasu bala'o'in da mutane ke fuskanta a duniyar nan wasu musibin da ke samu al'umma a wannan duniya mafi yawan su suna zuwa ne saboda sanadiyar yawan sabon Allah da ake yi to idan ya zama wannan sabon Allah da kake yi Allah ya yahe maka Allah ya yahe muna to kaga wannan abubuwan duk za a dauke mana su sannan kuma bayan an yahe ma zaka samu rayuwa mai kyau a nan duniya lahira ma zaka samu rayuwa mai kyau don baka da zunubi ka je gaban Allah to wannan iya addu'a wannan addu'a kenan to idan ke koya ma Abubakar Siddiq cewa ya ci gaba da wannan addu'a kuma kaga addu'a ta kunshi cewa mutum ya da yayi laifi domin idan mutum ya yi da yayi laifi to ya yi sauki Allah ya yi masa fiye da wanda bai koyi da yayi laifi ba wanda ke laifi bai da yayi laifi ba don akwai wanda ke sabon Allah yake yi amma kuma abin da yake dauka shi ibada yake yi Allah lada zai bashi kuma sabon Allah ne bid'a ce Allah ya hana annabi ya hana yake yake fatar kuma Allah zai bashi lada kaga shi bai san laifi yake yi ba saboda kaga ki mai abu ne mai wala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai yahe ma dan bid'a sai ya bar bid'a domin shi dan bid'a bai san laifi yayi ba saboda ka tuna ko baka san laifi kai ba Allah ba zai yahe maka ba to shi yasa a wannan gurin Allah ke ce ma manzo Allah ke ce ma Abubakar ka faɗi ka cewa ya Allah na yi laifi kuma na san da laifin kuma ba mai yahi zumbi, in ba ka bi Allah ka yahi ni ashe ka yadda da kai ma laifin to wata falala ce wani take addu'a ta nawa addu'a ta biyar wanda Muhammad Nasiri Albani ya kawo muna a cikin littafin nasa kamin sallamewa wa amara aisha radiyallahu anha an taqula sannan kuma ya umurci aisha matarsa bayan mun ji abin da ya koya ma babanta dazo abubakar siddiqo to kuma ga abin da ya koya mata ita kuma kanta aisha yana cewa tace allahumma inni as'aluka min alkhair kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam alam wa a'udhu bika min sharri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam alam وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا addu'a ce mai tsawo ita ma kanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma masoyiyarsa ya koya ma uwar mu'minai Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar tana cewa Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ya Allah ina roƙonka dukka alkhairi gaba ɗayansa ajilihi wa ajili wanda ya riga an ya zo da wanda kuma zai zo a nan gaba ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba in dai alkhairi ne Allah ba ni kaga ka addu'a kinan wa a'udhu bika min sharri kulli ya Allah ina roƙonka sharri gaba ɗayansa dukkan sharri Allah ka kare ni ajilihi wa ajili wanda ya zo da wanda ma bai zo ba zai zo Allah ka kare ni alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba Wasu aluka wa fi riwata wata ruwa kuma ce. Allahumma inni as'aluka kenan ko yace as'aluka ko yace Allahumma inni as'aluka ruwaya biyu ce akwai da tazo da Allahumma inni akwai da tazo da kuma as'aluka kai tsaye ta da Allahumma inni yace ya Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha da abunda kuma zai iya kusanta ka zuwa ga aljanna min kaulin wani magana au amalin ko kuma wani aikin akwai aikin da zai iya kai ka aljanna kai tsaye akwai maganar za ta iya kai ka aljanna kai tsaye ya Allah ina roƙonka irin wannan maganar da irin wannan aikin Allah ka bani damar yin sa wa udu bika minan nari ya Allah ina roƙonka tsari daga wuta wa ma qarraba ilaiha da abin da zai iya ja mutum zuwa ga wannan wutar min qawlin aw amalin na magana ko na aiki akwai magana da za ta kai ka wuta kai tsaye akwai aikin da zai kai ka wuta kai tsaye to ya Allah wannan maganar ko wannan aikin da zai kai ni wuta Allah ka kare ni daga wannan wa ina roƙonka wa fi riwayati Allahumma inni as'aluka shi ma da irin wancan wani lokaci wani lokaci ce as'aluka wata ruwa kuma ta ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka min alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka ina roƙonka alkhairin da bawanka manzonka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya roƙe ka annabi ya roƙi Allah alkhairi mai dimbin yawa to ya Allah irin wannan alkhairin da bawanka manzonka ya roƙe ka ma ina roƙonka wa uzurka min sharri ma sta'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka sharrin abunda annabinka bawanka manzonka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka tsari duk abinda manzonka ya roƙe ka tsari ni ma ina roƙonka ya Allah ka tsari ni daga wannan abu wa as'aluka ma qabaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rashadan ya Allah ina roƙonka dukkan hukuncin da ka yi mini kowane irin hukuncin ne ya Allah ka sanya wannan hukuncin ya zama ƙarshensa ya zama shiriya ce ya zama alkhairi ne gare ni domin akwai hukuncin da za a yi maka sai kaga wannan hukunci a farkonsa alkhairi ne amma ƙarshe kuma sai zan ba alkhairi ba wani lokaci kuma sai za ba alkhairi ne ba a farko ƙarshe kuma sai za alkhairi to shi na kake roƙon Allah wannan duk hukuncin da Allah zai yi ma to ya zama alkhairi ƙarshensa ya zama ma alkhairi kenan kana roƙon Allah subhanahu wataala ya hukunta alkhairi a kanka ya kare ka daga hukunci mai muni a kanka to wannan addu'a ba karamar addu'a ce ba addu'a ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya ma masoyiyarsa wato Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan addu'a ta shida wa qala li rajulin annabi ya gaya mani mutum wani lokaci yace ma taqulu fi salati me kake fada a cikin sallah qala sai ce atashhadu zan yi tafiya summa as'alullah aljanna sai in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nari sai in roki Allah kare ni daga wuta in roki Allah bani aljanna in roki Allah kare ni daga wuta amma wallahi ma usinu dandanatuka wala dandanatu mu'azim amma irin gunguninka da gungunin mu'azu wannan ban sani ba domin mu'azu ne yake bayar da sallah sai ya tsawaita shi kuma in ya zo sai ya yanke sallah saboda ya ga mu'azu ya ja doguwar sura ya je kawai yayi sallarsa yi salati ya yi addu'a ya sallame ya je bi dabbobinsa aka kai kara su ga manzo Allah manzo Allah kira shi yace me ka faɗa cikin wannan sallar yace kawai dai na yi sallata na yi tafiya na sallame ni addu'a ni kama hanya ni tafiya ni roki Allah kare ni daga aljanna ya kare ni daga wuta ya bani shiga aljanna wannan shine kawai ni sai amma kai irin gungulin da nake ji kada ta da kai da mu'azu don kuna yin dogo addu'a to ni ban san abin da kuka saboda saboda ni daga abin da ni roka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa to ai dan din to ni ma kaina da ni da mu'azu karkashin wannan addu'a da kai nan na muke gunguni duk gunguni mu bai wuce wannan ba bai wuce mu roki Allah kare mu daga aljanna da wuta ba ya samu mu shiga aljanna ai kun ga ko addu'a da ya koya ma matarsa Aisha yanzu haka ne ya ya koyar da ita ta roki Allah kare ta daga wuta ta roƙi Allah ya sa ba ta aljanna haka du'a doyi manzo Allah Allah ya kare mu daga shiga wuta Allah ya sa mu aljanna duk aikin da zai kai mu aljanna Allah ka ba mu ikon yin sa duk aikin da zai kai mu wuta Allah ka nisanta mu daga wannan aikin iya addu'ar mu ai tace saboda kai ma addu'ar da kai ai daidai kake saboda wannan addu'ar da kai ita ce mu ma muka duk gunguni mu bai wuce wannan gurin ba saboda ka kai daidai to wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wannan bawan Allah na takwas kuma wa sami'a rajulan yaqulu fi tashahhudi ya ji wani yana faɗa kuma cikin addu'arsa wato cikin tafiyarsa yana wata addu'a kuma ni bawan Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billah in Allahumma inni as'aluka billah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim فقال صلى الله عليه وسلم kad gufira lahu kad gufira la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan bawa yana wannan addu'a yana cewa ya Allah inni ina roƙonka ya Allah ya Allahul wahid ya al-wahid al-ahadu as-samad wanda yake shi kadai ne allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haihuwa ba ya yi shi bai da wani tamka ina roƙonka an taghfir li dhunubi ka gafarta min zunubi na gaba daya innaka antal ghafurur rahim kai mai gafara ne kai mai yinkai ne annabi da yake wannan addu'ar tashi ta birge shi yake kad gufirala kad gufirala an gafarta masa an gafarta masa sallallahu alaihi wasallam kenan wannan addu'a tana da matukar muhimmanci don tana cikin wai addu'o'in da annabi ya je kuma ya bayar da umurni yake wato ya ba da tabbaci akan ta wato e, sunna ce ta kaririya sai ta tara wa sami'a akhar yaqulu fi tashahhudihi aidan annabi ya ji wani mutum shi ma yana fara a cikin addu'arsa yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa a'udhu bika minan nari fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi sai annabi yace tadaruna bima da kun sai addu'a dai qalu Allahu wa rasuluhu alam قال والذي نفسي بيدي لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دي جيشنا وانا أدور سيكي شوا shin ko kun san irin addu'ar da yayi sai sabai suka ce a wallahi ba mu sani ba yace to wannan bawa Allah yayi wata addu'a wadda ake ce ma wato addu'a bi ismillahi azam ya kira Allah da sunansa mafi girma Koko ya kira Allah da sunansa al'azim mai girma wanda idan aka yi addu'a da wannan sunan to Allah zai karba to kaga wannan shine ismullahi al'azam wanda wanda manzo Allah ya bada tabbaci a kansa wannan addu'a tana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal kenan wannan addu'a da bawa Allah mai ya Allah ina roƙonka cewa kai ke da alham kai ke da yabo kai ke da godiya a sama la ilaha illa anta ba wanda ake bauta ma in ba kai ba Wahadaka la sharika ba kai kadai ki la shirika laka baka da abokin tarayya ya Allah almannan Allah kai ne mai baiwa ya badi a samawatul ab ya wanda ya kaga sama ya kaga halittar kasa kaga yana girmama Allah ya zal jalali wal ikram ya wanda ke da girma da karramawa ya hayyu ya qayyum ya kai alhayu ya alqayyum wannan kalma alhayyu alqayyum dake malamai suka ba da rijan cewa ita ce ismullahi alazam yace inni as'aluka aljanna ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina roƙonka tsari daga wuta annabi yace masabansa ko kun san ina addu'a da yi so ce Allah wa rasuluhu azam Allah da manzon sa a'lam su suka sani ba mu sani ba yace ina rantsewa da wannan rayuwa ta take nusa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan bawan Allah yayi addu'a da ismullahi alazam wanda idan aka yi wannan addu'ar Allah zai karba to wannan kaga addu'a tana da matukar muhimmanci ita ce a tattara ta goma wadda malai ya kawo muna wa kana min akhiri ma yaqulu bayna tashahhudi wat taslim yana faɗin wannan ƙarshe abin da yake faɗa tsakanin tahiya da sallamewa yana cewa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma allantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni anta almuqaddim wa anta almuakhir la ilaha illa anta yana wannan addu'a ta goma kenan ya Allah ka gafarta min abun ni gabatar da abun ni jinkirtar da abun ni asirta da abun ni bayyana da abun ni sakaci a cikinsa da wanda kai kadai ka sani ni ban ma san da shi ba kai ne mai sa mutum ya wuce gaba kai ne ke sa mutum ya dawo baya kenan kai ke daga daraja wanda kaga dama ka kaskanta wanda kaga dama kenan la ilaha illa anta ba wanda ake bautawa in ba kai ba ya Allah ka biya min bukatoci nan to kaga wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji ko kuma ya koya ma wani bawan Allah ita ce addu'a kuma ta ƙarshe aka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kwantar muna da hankali duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya ka taimake mu ka taimaki shugabannin mu ka taimaki malaman mu ka taimaki duk mai taimakon addinin ka zahiran wa batinan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik